فباي الاء ربكما تكذبان To waɗanne daga cikin ni'imomin Ubangijin kuma su yawa kuke ƙaretawa ya ku taron mutane da aljanu.